ta ɗauki annabi na wata tara tana tare da manzan Allah amma yau wani ya gobi baki ya faɗi mummunan magana a kanta idan an yi magana kan sai na Abubakar da sai na Umar menene babban karamar su da mujizu karamar su shine sun zauna a bautaka da annabi ita ba bautaka ba ne cikin da yake cikin cikin ta amma wani ya aibata ta ya faɗi mummunan lafazi a kanta yanzu mu kwatanta duk hadisan da ake magana hadisi ne wanda aka ɗauko shi hadisi ne ahad kuma hadisin nan akwai magana a kansa shi da ya juya manzon Allah sai sa aka kira shi yace masa inna abi wa abaka finnari da babanka da babana suna wutar jahannama wannan lafazin yan uwa ya zo a cikin ruwayan al Muslim ibn eh, Muslim ibn hajjaj amma abin da ban mamaki Muslim ne ya rawaito wannan hadisin hadisin nan ba ayan al-Qur'ani ba balle a ce babu usuli kamar yadda al Shafi yana faɗin cewa aballahu an yi jimmai illa kitabu wato Allah ya ki wani littafi ya cika sai littafin sa. duk wani littafi bai sai zo a ce gaba ki ɗaya littafin nan babu kuskure ba sai alƙur'ani sannan na biyu wannan hadisin a ciki akwai cewa abdullahi ko amina alaihi salam mun ji sunan yayin annabi a cikin inna abi wa abaka fil nar na biyu ina an ce annabi ya ce ni to waye ya ce annabi ya ce shin annabi ne ya faɗa kai tsaye muka ce ruwaya ne aka bi aka rawaito shi kuma ruwaya malamai suka da hanyoyin tattace wannan ruwaya to malaman da suka rawaito ruwayar sun tabbatar da cewa wannan da da'ifi shi da da shi a cikin muslim amma ruwaya ne wanda yake da'ifi wanda hatta malamin da ake gabuta da shi al-Imam an-Nawawi wanda yayi sharhi na al-Minhaj yayi sharhi wa imam Muslim sai da yi bayanin cewa ruwayoyin da suke cikin sai muslim ana ce musu ingantattu ne a fahimtar ba muslim ya ce amma akwai kusafurai sama da rijalai ɗari hudu da wani abu wanda imam muslim ya rawaita hadisi a hannunsu al Buhari bai ma'aikata da shi ba shi kuma al buhari shi shine malamin al-imam muslim kuma daga cikin wanda al Buhari bukhari bai rawaita da su din ba shi wannan yana ciki wanda aka rubuta bayan nan na inna abi wa baka fil nari domin lafazin da ya zo ya zo ne daga riwayan Anas bin Malik radiyallahu anhu wanda shi kuma Imam Muslim ya dauki riwayar ne daga Hammad ibn Salama wanda Hammad ibn Salama shi kuma ya rawaita ne daga Sabit shi kuma ya rawaito ne daga Muhammad daga Anas bin Malik radiyallahu anhu amma shi wannan wanda aka rawaita a wajen sa Hammad din malamai sun tabbatar da cewa da'ifi ne al Buhari ba bukhari bai karban hadisi ko da a wajen shi kan shi imam Muslim din ruwaya bai taɓa rawaito wata ruwaya daga cikin usulu daga hamadu. ba sai dai ya ɗauko ruwaya wacce take za ta yi mutaba'a ne kawai kawai shi take kawo amma ba ya ɗauko usul na babi ya kafa da Ahmad ibn Sajid ba ya rawaito sannan akwai ruwaya wanda ta fi wannan ƙarfi wanda shi kuma an rawaito daga ma'amar shi kuma ruwaya ne wanda da aka rawaito daga ma'amar ne ruwayar ta saba da wannan ruwayar abinda manzon Allah yake cewa da yace inna abaka fil nari ne shi da tafi sai manzon Allah ya sa aka kira shi sai ce hayyi ma mararta bi kabari mushrikin fa bashir bin nari duk yadda ka wuce gabarin mushriki ka ce masa da mutum to wannan shine asalin ruwayar da aka rawaita na bakin manzon Allah wancan na da ibn Salama akwai cakuɗe da sukurkuɗe a cikinsa. Domin al'imam Muslim ya rawaita ruwayar kuma hadisi nan da wasu da ibn al-Asqa. Wanda ruwayar wasu da ibn al-Asqa manzon Allah ya zarkata kansa kakaninsa harkar annabi Adamu alaihi salatu Dukkan sai ne innan Babu wanda a cikin su ya aikata wani mummunan aiki. Amma da ke shi makiyin manzon Allah makiyin annabi ne to duk yadda za da shi ja muslim ya rawaito in ka sake bayani ya kai da ja muslim ya rawaito nawa muslim ya rawaito ka ja nawa muslim ya rawaito wanda baka yadda da su ba kuma sannan abu na biyu a cikin wannan ruwaya shin da aka zo inna abi kamar yadda za mu ji tarihin bayani a wajen fadilatu shekh kalman abi din shin ya yi tasarihi ya ce babana wane shin al'abu da ka ce abu yana nufin mahaifinka ne sai mu koma alqur'ani da maganganun larabawa sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a wajen abdul malik insan kuma wajen abi talib wanda shi kuma abi talib din nan har girman annabi shekara 40 ana kiransa baban annabi muhammad har shekara 40 saboda dukkanin babbaninsa ana kiransu baba ne baba aka ake kiransu sannan Alƙur'ani ya nuna mana bayanin irin wannan lokacin da annabi ibrahim alaihi salam ya zo ne duniya annabi yaqub afwan ya tafi ayansa shin me za ku bauta bayana suka ce na abudu ila ka wai ila abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ila wahid anan sai suka zo suka ce isma'il suka ce ishaq bayan ishaq babban su isma'il kakansu ibrahim kakansu ne amma duk da kira su da abu wanda ya ce Qur'ani yana kiran babba a matsayin uba Qur'ani yana kiran baba a matsayin uba Qur'ani yana kiran kaka ma a matsayin uba to wanne annabi yake nufi yanzu idan ka muka ce mana Abdullahi ne ko da ruwaya ya inganta to wannan fassaran ka ne ba fahimtar manzon Allah ba balle nassin Qur'ani ta kore dukkan wayannan hadisan inda a ce duk Buhari ruwaya ne Muslim ruwaya ne da suka kama sunan annabi fadin Allah kawai wata baka fi sajidin ta wuce wa'annan duk hadisan alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin ya rasulullahi ubangiji yana kallon ka tun lokacin da aka saka ka a cikin sassan iyayenka kana tsayuwa cikin wanda suke masu sujjada Allah bai ce mushriki ba Allah bai ce mushriki ba dukkanin su masu sujjada duk sun alqur'ani sannan kuma qur'anin shi ya ƙara tsarkake mana manzon Allah ya tsarkake iyayensa ya faɗi falalan su ya da darajar su kuma ka zo ka cuɗanya su sai haka idan muka bi ayoyin alqur'ani alqur'ani ya nuna mana iyayen manzon Allah ahlul fatra ne kamar yadda Allah ya gaya mana cewa li tunzira qauman ma undira aba'uhum hum kafirun annabi mun turo ka ne ka yi gargaɗi wa mutanen da iyayensu ba su samu sabon annabta ba sai kuma alqur'ani ya gaya mana wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'a rasula tun da ba su da sakon annabta da dalilin da za a musu azaba idan ka ce za a azabtar da iyayen annabi ka tuni Allah da zalunci don Allah ne da kansa ya faɗa mu ba za mu zalunci mutane ba Allah ya yi azaba ma wanda bai turo musu sako ba kamar ya zalunce su ne in ji Allah shi yasa ko ɗan wutan jahannama ne zaka ji mala'ikun in sun zo su ce musu wai shin alam ya'tikum nadhir ba annabi ne da ya zo muku me za su ce wuta ƙalubala kalubala ka ja'ana nasir fakadzabna to su iyayen annabi wani annabi suka ta. wa aka turo musu ba. sannan hadisai ba suna maganan haka bane idan muka koma hadisi wanda yake ingantacce wanda malamai da yawa sun rawaito hadisin da yake magana akan iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya raya su dan girmama annabi Muhammadu duk da cewa wani malami ko in ce wani mutumi dan musulunci ma ya kamata a bashi ba wai malami ba ya fito yadda cewa wai wannan maganan a bakin al'imamu suyuti aka fara ci kuma wallahi ba haka bane ce matsiyaci al'imamu suyuti a uzbillahi yadda kuka ce shi ya fara kirkiran wannan maganan ce iyayen manzan Allah sun arraya su sun karɓa musulunci wanda yake na cewa jahili ne kuma yana da awan cewa shi malami ne ga malamai sama da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya duka sun tabbatar da wannan magana kuma ruwaya daga bakin annabi Muhammad daga malaman da suka tabbatar da ruwayan cewa manzon Allah Allah ya raye iyayensa sun yi imani da shi a cikin su wanda manzon Allah sallama ruwayan al-hafiz al-hafiz an rawaita shi alhaji ibn shahid din ya bar duniya hijira na shekara 385 a wannan hijiran da ya bar duniya shekara 385 amma ya tabbatar da cewa iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sun an raya su bayan annabtar annabi Muhammad manzon Allah ya ziyarci kabarin iyayensa har so takwas so takwas daga cikin ziyarar ne ma annabi ya je sai ta kuka kukan kuma yana kuka ne na wato ina ma da na same ku na muku hidima amma sai suka ɗauko ruwa yanzu suka ce ai annabi na kuka ne wai dan ana musu azaba so nawa ne ruwa da manzo Allah yake kuka manzo Allah ya kuka a rasuwan sai na Ibrahim azaba ake masa ba azaba ake masa ba manzo Allah ya yi kuka a rasuwan na Hamza azaba ake masa ba azaba ake masa ba manzon Allah ya yi kuka a rasuwan sai tuna Khadija da na Abi Talib duka annabi ya kuka wannan lokacin har aka saba shekaran Amal Husni shekaran bakin ciki manzon Allah ya yi kuka a ruwayoyi na rasuwan wasu daga cikin sahabbai har sahabbai bakwai kuma duka wayannan annabi ya yi kuka ne domin damuwa da mutuncinsu ashe annabi yana kuka ne domin damuwa da girman iyayensa saka alhafiz abi sha'in ya rawaci wannan al-hafiz abubakar ibn al-khatib al da da da amma sai karfe biyu da minti biyar ba ta da sallah ya samu lokuta ya karfe ba za a ta da sallah karfe biyu da minti biyar wanda bai da amana ya sannan al-hafiz abubakar alhafiz abubakar Ibnu ba Ibn Khatib al-Baghdadi shi ma yana daga cikin malaman da sun tabbatar da cewa iyayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya raya su suka yi imani da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda al Abubakar Ahmad ibn Ali ibn Sabit al-Khatib al-Baghdadi ya an ya rasu an haife shi hijira na shekara 392 ya rasu hijira na shekara 463 wanda shi ma barinsa duniya kawai yau ya kai shekara amma shi ma ya tabbatar da wannan maganar ba al-Imam Suyuti bane kawai wanda ya ce iyayen manzon Allah Allah ya raya su bayan shi al-Imam al-Qurtubi shi ma Imam al-Qurtubi ya tafi akan cewa iyayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya raya su sun yi imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ganin al-Hafiz al-Muhibb al-Tabari al al-Muhibb tabari shi ma ya tafi akan cewa iyayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ya raya su kamar al-Imam al-Qurtubi ya bar duniya hijira na shekara 671 amma shi ma ya tafi akan cewa iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wa wasallam Allah ya tashe su a kabarin su tukun aka raya su tukun suka kuma yi imani da annabi dan karin daraja akan darajar su sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam al-imam suhaili shi ma abul qasim abdurrahman ibn abdullah ibn ahmad wanda ana ce mishi abu zaidin ko abul hasan as-suhaili wanda ya rasu hijiran annabi sallallahu an haife shi hijira na shekara 508 ya bar duniya hijira na shekara 581 shi ma ya tafi cikin malaman da suka ce Allah ya raye iyayen annabi duk wayannan sun so kafin ma rayuwar ibn jamiya ba ana magana sun so ma wasu su ma sun yi rayuwa ne da su imam muslim din amma sun tafi akan cewa Allah ya raye iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan al-allama Nasiruddin ibn al-Munir wanda shi wannan ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne ana ce mishi Abul Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Mansur ibn Al-Qasim ibn Al-Mukhtar wanda ake ce mishi ibn Munir Al-Maliki shi kuma an haife shi hijira na shekara 620 ya bar duniya hijira na shekara 683 duk wayannan sun zo su kafin Al-Hafiz ibn Hajar kafin su ibn Taymiyyah dukkaninsu sun tafi akan cewa iyayen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya raya su bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun kuma karɓi imani ba kuma kai sun tafi akan ra'ayin bane ga dalili dalili shine ruwaya ta zo daga al-Hafiz Ibn Shahid a cikin An-Nasikh wal Mansukh sannan al-Hafiz Abubakar al-Khatib al-Baghdadi shi ma ya kawo cikin As-Sabiq wallahi, sannan al-Imam ad-Darqutni da kuma al-Hafiz Ibn Asakir da al-Hafizan dukkanin nan sun rawaito hadisi daga sayyidina Aisha alaihi salam sun rubuta hadisi daga sayyidina Aisha ita ta rubuta cewa Allah ya raya iyayen annabi shi mai da annabi Muhammad wanda yanzu idan ka je masallacin manzo Allah a cikin masallacin Madina fa kabarin sayyidina Abdullahi yake wata rana muna Madina mun zauna a cikin raudan nan na manzon Allah wajen dukkatul agawaji yanda ake juwara ake wato kallon fuskar ma'aiki muna zaune a wajen yadda ahlus sufa suka rayu sai wani sufi daga cikin sufayen Bagdad. yana cikin yana da kasan bagda da ya zo sai ya zauna ya je ya dawo ya je ya dawo ya ga muna zaune da muka taso sai zo ya mana sallama sai muka dan fara magana sai ya ce ah, wannan suna magana da larabci ga su dan fata sai mamaki muka tattauna abubuwa da dawa da shi ga ni ga shiga ulfati ina ji ga shiga abbas sadauki a lokacin ko akwai wani na uku ko na hudu na ji ko shek na nan sai ce ina so na na muku wani tukuici sai muka ce menene tukuicin da zaka bana sai ce na zo nan wajen da mahaifina tun kafin a gyara nan ga kabarin na Abdullahi baban manzon Allah sai ya saita mu ya ce in kuna so ku ziyarce shi gashi nan ya nuna mana amudi yanda nan ne kabarin baban annabi yake kuma a cikin masallacin annabi a yau bayan mun zo sai na ga masu wato fitar da tarihin musulunci na madina wanda muna mai sai na ga su ma sun sako sun yi alaman amudin suka nuna yadda kabarin baban annabi na cikin masallacin madinan annabi na yanzu na ciki to wannan ruwaya ne tabbata daga sai tuna aisha wanda mun faɗi wanda suka rubuta wannan hadisin sun kuma kawo ruwayan nan duk da wasu ce ruwaya ne ifi to amma ruwayoyin shashin suna na karfafa shashi sai dai a basu mukamin asali sannan na biyu ruwaya ifai nawa ne akan sayyidina Abubakar muke faɗi na falalansa ka yarda ruwaya nawa ne akan falalan sayyidina Umar ka yarda da ifai ruwaya nawa ne akan falalan sayyidina Usman ifai ne ka yarda da su sai dan iyayen annabi ne da kana kin su in an kawo falalan sai ka ce baka yarda ba amma yanda ruwaya sai tuna Aisha ta rawaita cewa ta yi qalat take cewa hajja bina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi aikin hajji da mu hajjatul wada hajjin ban kwana ko hajjatul wada kamar rabi annabi sai ya wuce da mu zuwa kan wani dutse wanda wannan dutsen sun wuce tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda yanzu ana cewa kabarin Ri'ul Hajun da muka wuce wannan wajen tace bayan mun wuce wannan wajen wa bakin hazinun muktammun manzon Allah yana kuka yana cikin baƙin ciki in ji ta ga alamun damuwa manzo Allah yana kuka na soyayyar da yake wa iyayensa in ji sai tuna Aisha alaihi salam tace fa nazala annabi sai ya sauka akan taguwa da manzo Allah ya sauka sallallahu alaihi wasallam na'am manzo Allah sallallahu sai ya sauka akan taguwan na'am annabi sai ya sauka a kan taguwar da annabi ya sauka fa makasa ghaira tawil manzo Allah sai ya zauna ba zama mai yawa ba sallallahu alaihi wa sallama. da annabi ya zauna sun ma'ada ilayya annabi sai ya dawo inji sai tuna Aisha wa huwa farihun annabi yana nishadi yana murna in sai tuna Aisha wa mutasim manzo Allah ya taba mishi yana ta murmushi yana yana nishadi yana murmushi to a wannan yanayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki tace fa qultu lahu fi dhalik sai nace ya rasulullahi da ka zo nan da ni ka tsaya kana ta kuka ga alamun kunci ga alamun damuwa ya lullube ka kana kuka ya rasulullahi amma kuma yanzu ka dawo farihun muftasim kana bishara kana nishaɗi, ga ka cikin nishaɗi. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye shi sai annabi ce mata sahabtu ila kabri ummi na je kabarin mahaifiyata ce in ji manzon Allah fa sa'altu Allah an yuhiya sai nace Allah ka ban falala ka mun kaza ka mun kaza yau abinda nake so ka raya mun mahaifiyata ta tashi ta imani fa ahya Allah Allah ya tada ita na gaisa da ita fa amanat bi na gaya mata abin da kike bishara zan samu na annabta na samu ki imani kuma ta imani da ni in ji annabi Muhammadu ce, wa rabda, Allahu! daga nan kuma na roƙi Allah Allah ya mai da ita ta. wannan ruwayar al-Imam Suhaili ko al Suhaili ya ka cikin Ar-Rawdu shi ma ya tabbatar da shi daga ruwayar sai tuna Aisha Allah ya kara mata yarda kamar yadda muka rawaito wannan ruwayan sannan kuma mun kawo al alhadibul al baghdadi sannan ibnu shahin al-imam ad duk sun roci wannan hadisin daga sai tuna aisha Allah kara mata yarda anan me ta wannan hadisin wai sai yake cewa yaya za ku yarda a ce Allah ya raye iyayen annabi sun yi imani da shi idan an yi haka an yi adalci ma sauran me yasa su iyayensu ba a tada su ba su ma aka ce sun yi imani wannan an yi wariya kenan wannan lafazin a'uz billah ko abokin gabanka ne kai yanzu da ka karba musulunci Jacob da waye da waye na unguwanku wani laifi suka Allah aka ba su kafirci ka kai ga musulmi ai babbar rashin adalci in da ka ga Allah ya raya annabi a matsayin rashin adalci to kai da aka yi ka musulmi shine rashin adalci amma eh iyayen annabi Muhammadu wannan furwaya ne daga annabi Muhammadu a gurguce sai da in kare maganan ga lokacin sallah ya doso akwai littattafai wanda yana da kyau mu gaya wa al'umma musamman wanda suke da bahasi su koma su yi bincike wanda littattafai ne duka an yi su ne akan makomar iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama domin na littattafan zai taimaka da dukkanin wanda yake ɗalibin ilimi wajen ya ƙara samun fahimta da zai tabbatar da shi akan abin da yake cewa gaskiya ne wanda malaman musulunci da yawansu sun yi rubutu akan iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma a cikinsu ba a samu wanda ya tsananta wajen yin rubutun ba kamar irin al-Imam Suyuti radiyallahu ta'ala anhu al-Imam Suyuti ya rubuta littattafai akalla ba ɗaya ba ba biyu ba sai da ya rubuta littafi hatta guda shida don ba da kariya wa iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wayannan dukka kokarin mu shine duk wanda fa ya tsarkake ƴan annabi ba wai fa su ne ya gare su ba kai ne ka gare. dan ran kiyama duk wanda ya je shi zuciyarsa akwai gaba da iyayen manzon Allah wallahi kar ma ya kusanci yanda manzon Allah yake domin a wannan wajen sa mala'iku da su yi ƙara da annabi Muhammad domin alƙadi abubakar ibn al-arabi al-maliki ya faɗi wani magana wacce take shahararriya wanda malamai sun tafi akan wannan magana an tambaye shi aka ce masa alkadi me hukuncin wanda ya ce iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna wuta shin ya halitta a faɗi wannan maganan abin da ya buɗe baki ya ce yanzu musulmi zai gaya wa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce suna wuta ya halitta musulmi ya gaya wa iyayen annabi ya ce iyayen annabi suna wuta bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsarkake annabi Allah ya ce duk wanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsine musu a nan duniya kuma ranar kiyama za su faɗa cikin halaka cikin azaba mai tsanani mai radadi ya ce to dukkanin cutarwa a duniya da lahira babu cutar wanda ya kai kaman ka zagi iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam saka zagin iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya daga cikin zalunci mafi muni ya daga cikin haɗari mafi muni idan mutum ya cutar da yan annabi Muhammadu to ya fi wanda ya kama sunan ma'aiki ya masa bazaci domin kai yanzu idan mutum ya zagi iyayenka idan mutum ya zage ka kai ya raina amma wanda ya zage iyayenka ba kai kadai ya raina ya raina asalin ka ne kuma duk wanda iyayensa suka lalace kana iya gyaruwa amma ba ka gyara iyayenka sannan Allah subhanahu wataala tun da ya duniya duk wani annabi ba a taɓa yin wani annabi wanda iyayensa suka shiga wuta ba sai aka yi yayin annabi ake so a tabbata wannan abu ba a taɓa yi ba al-imamu suyuti a cikin littafin da ya a at-ta'zim wal minna fi anna abu rasul janna yayi babi guda wanda kowane annabi sai da aka ɗauko tarihin mahaifiyarsa manzon Allah da kansa sai da ya tsarkake duk annabawan bani Isra'ila ya ce ba a taɓa samun wani annabi wanda mahaifiyarsa ta aikata wani sako ba shi annabi ya faɗa ka akan yayansa ku duba sai tuna Maryam sai da Allah yake faɗa mata ya marya muqnuti li rabbiki wasjudi wa rak'i ma'a raki'in kai idan muka duba ma a baya Allah yana gaya mana cewa Allah ya zaɓi wa innan zuri'an ne zurriyatan ba'daha min ba'd wallahu samiu alim ya zaɓe su duk wani zuri'a inna annabawa ne sai daga dan kirki ake samun ɗa na gari saka a gurguje lokacin sallah yayi na so na bada sunan wa'innan littattafan amma kuma sai zamto kaman na saka su da waje mai nisa da ke na rubuto su su ma su kaɗai da abin da na so na gabatar amma la Allah Allah subhanahu wa ta'ala bai nufa ya zama a wannan majalisin bane Allah kai mu zuwa wani lokaci wanda za mu gabatar da wayin nan muna kuma addu'a musamman kwamiti da wannan masallaci da wanda suka tsaya wajen hada wannan majalisi domin ba da kariya wa iyayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakika kariya wa iyayen manzon Allah wajibi ne akan mu ba wai wani abu ne wanda mun yi shi ne don mu yi wani alfarma wa manzon Allah ba mu ne muke samun albarkan haka domin iyayen annabi su ba mukamin su idan an ce maka yarsu sai tuna dan su shine annabi Muhammad duk duniya akwai wanda da shi wato sirkansu su ne sai tuna Aisha Khadija duk duniya akwai sirkai irin wayannan almajiran ɗansu su ne Abubakar Umar Usman Ali da shauransu duk duniya akwai wasu almajirai irin wannan sannan abin da zai ba ku mamaki Yassu jikansu ita ce sai tuna Fadima ita ce sai da tuna sa'il alamin akwai wata jika kamar wannan to yanzu an ce ka nemo matsayinsu su ne matsayinsu me matsayinsu matsayinsu iyayen annabi akwai wani matsayin da fi wannan yanzu shugaban kasa yana jiran ya nada babansa a matsayin kansila ko kwamishina ko a ce a nada shi minista manzon Allah akwai ruwayan ne yace wallahi da zan tada sallah yace Allahu akbar sai yace Amina tace ya Muhammad yace laqadatu salatu wa atabtu zan yanke sallah in ce na'am ya sayyiduna Amina zan yanke sallah domin yadda Allah ya saukar da cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni sana, da annabi aka fara yi kafin kai wannan girman ne girma ne fa wanda su shi yasa da suka fi annabi ba abin da za su yi ba Allah sun gama komai wannan haihuwan ya gama rahmatun kulluhu wa hazmun wasa wa waqarun wa ismatun wa hayau akwai wani ibadan da zaka iya bayarwa halitta ko gudumawa wa duniya kamar ka kaman zan Allah amma kai kana nan dan galo wando kawai kai ka yanke wando annai bai taba sa wannan ba wandan ma matsiya ce ruwan wai kana cewa ai wannan yanke wandan na kawo sunna kuma da shi zai shiga janna Allah sana sani Allah alaihi wasallam an taba a wannan ma magana ne wanda wallahi kusan dan ce kayi karama ne ina zama a nan daga cikin hiran da muka tattauna shek wanda akwai wani ɗaya daga cikin manyan bayan Allah a ƙasar lokacin da muka gabatar da karatu makon yayin manzan Allah wannan maganan ya kira yake tambaya ya ce shi da abin da yake tunani yanzu yanda za mu gane girman sai tuna amina da sayyidina abdullahi tun da Allah yake annaba ba a taɓa wani annabi sunan shi abdullahi ba kuma gaskiya ne kuma sunan ya fi kowane suna girma sai Allah yake ba wani annabi ma sunan Abdullahi manzo Allah ya ce khairul asma'i ma hubbida aw hubbida mafi girman suna shi sun da ce Abdullahi amma sai Allah ya ki ya bar wani annabi ma yazo da suna ce annabi Abdullahi dan karma a ce Abdullahi ya ci albarkacin wannan annabi a shi ne za a ci albarkacinsa sannan duk mata babu wata wacce aka taɓa haifanta da suna aminatu wanda da ta zo da wani shahara sai mahaifiyar manzan Allah domin ita ce wa ta kauma ha bi afdala mimma hamalat hablu maryam al-azra wannan sunan kawai ya ishe ka ishara kuma ga shari'a ana sawa yanzu kai ka saka suna Abdullahi kuma an ce maka yaya ne ka ce Abdullahi a'udhu billahi kai hasbun Allah wani wani wannan tambayan ka abin da ke zuciya ta ce kai ka na fosi da shi to wannan kawai ya shi ishara da mukamman yayin manzan Allah saka yan uwa mita ka tsantsan mun dauki wani salo da muna so mu kara talla nan wanda wannan salo ne duk wanda yayi zai samu alkhairin wannan shekaran an samu makiya annabi sun yi ta zagin iyayen annabi sun yi batanci cewa iyayen annabi ba su ci kunya ba jiya muke ganin wani malami a cikin su yana cewa in ka zagan iyayena ka ɗauki hankali na daga nan nima na yi ta zaki sai na gama in dawo wai an zagi iyayensa ga muryarsa da komai in dai ka zagi iyayena ya ce to daga nan ni ka kore mun hankali ba ni da hankali in an zagi iyayena zan yi ta ba sa zan ba zan yi ta zagi zan yi ta dura ya ce dan kaza zaka ba ma fa zagan ba ya dinga dura sha abin bari ana Allahu akbar Allahu akbar wai an zagi yansa wallahi an cire mai hankali amma kuma iyayen manzan Allah su kuma mai da abu mai sauki akwai wani munafunci da yanzu ake yi sai ga an kira mu aka raba kallahu dan Allah ku daina maimaita maganan nan wallahi ba mu jin daɗi to ma in suna wuta me ya kamata a faɗa wani to ma in suna wuta an taɓa wannan abin wallahi da masu maganan da masu karewa don muna jin haushinsu sosai yanzu munafuncin da aka ɗauko kenan sun gane cewa kasuwansu ta kare nawa ne suna fitowa suna cewa mun bar tafiya kana san iyayenka kake zagin ya nabi in buga muku misali na karshe dan sauka yanzu in zauna a nan minbar in ce iyayen wani Allah ya kiyaye ba na idan cin mutunci ba ku hakuri idan buga misali in ce ibn taymiya ana zargin iyayen ma 'yan wuta ne ba Wasu sama ana tsanin kar wuta ce babansa ma ana tunani wasu malamai sun kawo wannan maganin amma mu ba mu yadda ba amma dai ana zargi wallahi wannan kalman yanzu haka wani ya tsane ne ya tsine min ma har ya gaci kun ce kai ba fa ibn tamiya ba albani iyayensa ana zargin ma 'yan wuta ne kun san dan arna ne wani akan wannan maganar har tashin kiyama ba zai yafe mu balle mu da misali da ƴan mu na nan wanda sun kafata yayansu in ce baban wane sun ce duk ɗan dariƙa arne ne ko to kuma yayansu dan dariƙa ne amma ba wanda ya taba zuwa ya ce baban shi dan wuta ne sai dai su faɗi sunan baban manzon Allah sun yadda dan dariƙa har ne kuma baban su sun mutu a dariƙa amma ba zai zo ya ce babana dan wuta bane akan minbari Allah ya kiyaye mu a sahabbai akwai wanda yayan su yan wuta ne amma ana kimanta ana karewa amma na annabi ne za a bata bayan shi kuma su ne masdarin alkhairi wa sallallahu alaihi sallam muhammadin الفاتح الخاتم وعلى آله يا كرم العظيم سبحان ربك الحمد لله رب العالمين Save man nation.